عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنه قد أظلكم موسم عظيم من مواسم الخيرات والطاعات شهر رمضان على أبوابكم سينزل عليكم قريبا ضيفا كريما فهل أعددتم له جائزته إن بلوغ شهر رمضان إن بلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة يفرح بها المؤمنون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وحق لهم وحق, وحق لهم ذلك فهو موسم عظيم من مواسم الخيرات وهو موسم عظيم من مواسم التجارة الرابحة مع أكرم الأكرمين مع الغني الحميد فإذا كان التجار يستعدون لمواسم يستعدون للمواسم التي تضاعف فيها الأرباح فهري بالعبد الموفق أن يستعد لهذا الموسم الذي تضاعف فيها الوجور التي تضاعف فيها الوجور بغير حد ولا مقدار قال تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فحري بالعبد الموفق ان يستعد لهذا الموسم الذي تضاعف فيه الاجور بغير حد ولا مقدار انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب معاشر المسلمين موسم هذا شأنه ومنزلته يجب أن يستعد له المؤمنون المؤمنون الحريصون على الخير وإن الاستعداد يكون بأمور منها التوبة النصوح إلى الله لأن الذنوب تحول بين العبد والخير فتعيقه عن القيام بالأعمال الصالحة ومما يستقبل به رمضان النية الصادقة على الاجتهاد فيه في الطاعات فإن النية الصالحة من أسباب عون الله لعبده من أسباب عون الله للعبد وتوفيقه قال تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم إنه على قدر أهل العزائم ت... إنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم وينبغي للعبد الإكثار من الدعاء بأن يعينه الله على مرضاته في هذا الشهر المبارك فإنه ليس الشأن فإنه ليس الشأن بلوغ الشهر فحسب بل التوفيق فيه للطاعات فكم من إنسان بلغه الله الشهر لكنه لم يوفق للخير بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الذكر والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات يضاعف لمن يشاء الحسنات واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان من خير ما يستعد به لرمضان معرفه احكام الصيام فيقدم المسلم على الصوم وهو يعرف ما لا يسعه جهله من احكامه وإلا فصومه معرض للفساد كما هو واقع مشاهد وكان السلف يدعون الله أن يبلغهم رمضان وكان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلمه لي وتسلمه مني متقبلا اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه برحمتك يا أرحم الراحمين bayan godiya ga Allah da yin salati ga annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya uwan musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu bi umarninsa mu guje wa haninsa ɗan uwa musulmi kamar yadda muka sani Ramadan ya kusa wata Ramadan lokaci ne mai albarka lokaci ne na aikata ayyuka na alkhairi ba da jimawa ba insha Allah watan Ramadan zai zai shigo mana a matsayin babban bako tambayar ita ce wani irin shiri muka yi wa Ramadan duk shekara wato ya zamanto al'ada muna azumin Ramadan ya zama al'ada to idan muka ɗauki abun a matsayin al'ada babu shakka ba za mu ci ribar azumi ba duk shekara abin da ya kamata idan azumi ya kusa sai ka ɗauka cewa kamar baka taba yin azumi ba kamar baka taba yin azumi ba wannan shi zai ba ka damar kai shirin da ya kamata ga wannan wata mai albarka wannan wata mai girma watan ramadan ni'ima ne mai girma mu'mini suna farin ciki da zuwan ramadan kamar yadda ke ka'ida ce duk abin da yake alkhairi ne mu'mini suna farin ciki da wannan abin azumi ne ko sallah ne ko karatun qur'ani ne duk wani lokaci da za a samu alkhairi a ciki za a samu lada musulmi suna farin ciki mu'mini suna farin ciki da wannan lokaci da wannan dama idan ka ga mutum yana bakin ciki yana samun damuwa dangane da wani aiki na alkhairi to mutumin nan ya kamata ya binciki imaninsa wani alama ne na raunin imani abu ne sananniya yan wa musulmi inda alherin duniya ne za mu samu aka ba mu labarin cewa nan da sati biyu nan da kwana goma za a zo a raba mana kuɗaɗe masu yawa babu shakka dukkan da muhurin ciki za mu yi nan da kwana goma a ce za a zo a ba mu kowa za a ba shi miliyan goma goma kuma tabbas na san kowa zai yi farin ciki kowa zai yi rika tunanin yaushe wannan lokaci zai shigo kwa duk abin da ya kamata ya yi na yaga cewa idan lokacin ya yi ya samu miliyan goma nan kowa sai ya yi shasa za a ga 'yan kasuwa akwai lokuta da suke cin riba suke ciniki idan lokacin ya kusa za ga suna tanadi suna shiri domin kada wani damar ta kubce musu to gashi Allah ta'ala ya faɗa mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a hadisai da dama malamai sun yi mana bayanai iri-iri ba iyaka watan ramadan wata ne na gafara na samun rahma na ‘yantawa daga uta wata ne na alkur'ani wata ne na tsarkake zukata wata ne da za a samu kusanci zuwa ga Allah wata ne da ke ta ba mu tarbiyya iri-iri na rayuwa da na addini wannan abu ne babu makawa amma shin muna yi wa wannan wata shiri kamar yadda muke wa al'amuranmu na duniya shiri wannan ita ce tambayar abinda nake so ba wa ina so ka tambayi wani ba ne kai ka tambayi kanka kai ka kalli kanka da rayuwarka irin yadda kake wa rayuwarka ta duniya abubuwa na duniya da kake musu shiri don ka ci moriyar abubuwa na duniya shin kana da wannan shiri domin ka watan ramadan ya kamata ka tambayi kanka idan ka samu bayan ka tambayi kanka an san da ka samu ita ce cewa ba ka yi wa watan ramadan shiri ba ka yi wa al'amura na addini shiri irin shirin da za ka yi wa al'amarin duniya yan musulmi dan musulmi automatically ansar ita ce tana da raunin imani saboda haka sai ka san yadda za ka yi imanin kai karu saboda haka yan musulmi bai kamata al'amarin addini mu bai kai matsayinsa bai kai al'amarin duniya ba dukkanin mun sani abin duniya na mai karewa ne za ka bari in ma ya wanzu tare da kai zuwa ƙarshen rayuwarka bari za ka yi ka tafi wasu da dama za ka samu yau gobe kuma ka rasa shi amma na addini nan in ka shi mai kyau yana nan ba wanda ya sai goke Gobe gobe kiyama za ka tarar da ladarka a gurin Allah subhanahu wa ta'ala amma saboda sakaci daga fala kullum muna fifita rayuwar duniya hakan bai dace ba 'yan wa musulmi to ta yaya za mu yi watan ramadan shiri da yawan mu ba sa yawa shiri ramadan sai a ce gobe za a fara azumi shirinmu shi ne kawai mu ji cewa an ga wata mu tashi da niyya wannan shi ne shirin da muke wa ramadan wannan ba daidai ba kamata ya ce kana wa watan ramadan shiri kafin watanni kamar da arwaito magabata sun kasance tun kafin wata shida suna roƙon Allah Allah ya shahada su ga Ramadan amma kana na kana rayuwar ka kwatsam a ce an ga wata gobe za ka fara azumi to wannan ba daidai bane abin da ya kamata a yi shi ne na farko mu tuba zuwa ga Allah koyaushe ana son mutum ya zamanto yana tuba daga zunubansa amma lokacin da za a shiga lokuta masu albarka an fi son a tuba zuwa ga Allah domin zunubi zai hana ka zai iya hana ka samun dama ka aikata aiki na gari saboda zunubanmu wani sa'ili watan azumi ya shigo ya fita ba mu samu ribar wannan watan ba tun kafin watan ya shigo mutu ba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan mu fuskanci wannan wata da kyakkyawar aniya da niyya ta hakika da niyya ta gaske cewa idan Allah ya kai mu watan Ramadan za mu yi azumi tsakani da Allah duk abin da za mu iya yi za mu yi domin mu ga cewa mun ci riban wannan wata wannan kyakkyawar aniyar da za ka yi tun yanzu wannan zai taimaka maka Allah ya datar da kai ga watan Ramadan to amma kai ake ce maka ga watan Ramadan na taho hankalinka matashi yake kana karan samun damuwa babban abin da fi damunka ne ci da shana watan Ramadan ba a yi watan azumi saboda mutum ya ce sha ba asali ma aka ce mu daina ci tun daga safe har magariba saboda mu samu tarbiya to bai kamata hankalinka ya tashi akan me zan ci me zan sha ba hankalinka ya koma kan yaya zan yi wato azumin nan kamar yadda Allah yake so kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar to wannan kikkiawar aniyya idan Allah ya ga aniyarka kai farin ciki da zuwan Ramadan kuma ka sa cikin zuciyarka insha Allah za ka yi azumi tsakani da Allah sai Allah ta'ala ya datar da kai ka ci riban wanda wata mai alfarma mai girma sannan kuma tun yanzu ka yi addu'a ya Allah ka nuna mana watan Ramadan sannan ka ce ya Allah ka ba mu damar yin ibada yadda kake so domin sai da taimakon Allah subhanahu wata'ala za ka tashi da ibada domin da yawa sun yi azumi da yawa a baya amma azumin nan yazo ya wuce ba su da ladar komai a watan Ramadan suna ne azumi saboda ka kaucewa wannan asara to ka roki Allah subhanahu wataala ka ce ya Allah ka sada mu da Ramadan kuma ka ba mu ikon bauta maka yadda ya dace ka yawaita wannan addu'a ‘yan uwa musulmi abubuwan da ya kamata a yi su domin zuwan wata domin tarban watan ramadan suna da yawa ƙari akan abin da muka ambata muhimmi daga ciki wato ƙoƙarin neman sanin hukunce-hukunce na watan wata na wannan wata mai zuwa me farlan azumi me sunonin azumi menene abubuwan da suke bata azumi ga malamai ko ina ga karatuttuka da malamai suka yi ko aina suna nan in ga ɗalibin ilimi ne ka karance littattafai da malamai suka rubuta idan ba za ka iya ba akwai wa'azin da malamai ko azuzzuka da darussa da yawa da malamai suka yi littafin fikihu babu azumi malamai sun fassara sannan littafin hadisi babu azumi malamai sun fassara in ka ji gurin masu sai da cassette ko kuma memory card ka ce ina neman karatu dukkan na azumi na malamai malami kaza da kaza ka faɗi suna malamin da kake so a baka ka fara sauraron hukunce hukunce na azumi tun kafin azumi ya shigo domin da wannan zaka shirya kanka zaka shirya zuciyarka zaka shirya tunaninka duk ya koma kan Ramadan lokacin da Ramadan zai zo zaka shigo kana da sani kana da yaƙini kana da nutsuwa ka fuskanci watan Ramadan amma kana nan zaune baka san komai na watan Ramadan ba azumi ya shigo ka je ka tafka kurakurai ka zo kana tambayar malamai na yi kaza ya matsayin azumi na ba dadi duk azumi idan ya shigo mutane suna tambayoyi iri daya tambayoyi iri daya wannan mai zai nuna maka mutane ba su damu da san hukunce-hukuncen ramadan ba mutumin da ya azumi shekara ashirin ya azumi shekara ashirin sau ashirin ya azumi wani ya yi sau talatin wani ya yi sau goma tsakani da allah an da za a tara wanda ya azumi sau ashirin da wanda ya azumi sau talatin da wanda ya azumi sau goma a tara su guri guda kowa sai ya fadi rukunan azumi farallan azumi da sunnonin azumi tabin ya fita daga inda aka kange su aka tsare su na san da yawa ba za su fita ba ba wa ina mummunan zato ba inda kowanne masallaci da muke zaune yanzu inda za a kulle kofofin nan gaba daya duk wanda bai kawo rukunin azumi da sunnonin azumi da mustahabbai na azumi ba ba za shi gida ba ina ganin an jawo aiki amma a cikin nan ba wanda za a tambaye shi akan sana'arsa ma'aikacin gwamnati ne ko ɗan kasuwa ne wanda da wannan sana'ar yana cin abinci da za a tambaye shi mecece sana'arka menene aikinka menene mecece ka'idar aikinka a ofis Sanda kuma kana kasuwa wanda irin kasuwanci kake yi me da me kake kake samun riba me da me kai idan kayi zaka samu asara kowa zai ba da amsa kowa zai bada amsa amma inda zamu yi tambaya akan azumi me rukunin azumi me sunoni na san da yawa ba za su amsa ba shi da ya amsa na duniya ko na kasuwanci ko na aikin office ba zai iya amsa na Ramadan ba me yasa me yasa da gaske ne mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah mun yi imani da watan Ramadan da gaske ne inda gaske ne me yasa mun iya ba kana da uzuri ne baka da uzuri Allah ya baka lafiya Allah ya baka lokaci ga malamai ko ina suna ne in ma ba za ka baƙiya karatu ba ka saurari karatukan da malamai suka yi ko kana ganin wannan ya maka yawa akwai lambobin malamai ka dauki waya Allah gata malam yanzu muna fuskantar azumi malam menene rukunan farallan azumi minti biyu zai fara maka ka rubuta uku ɗaya uku hudu biyar ka rubuta shi gobe ka daki waya ka kira shi malam ka faɗa mu menene sunnonin azumi ka doki biro cikin minti biyu zai bada maka rubuta za a bada maka rukunin azumin farallan da sunonin azumin da mustaban a takaice a cikin yaren da kake fahimta idan ka tambayi malamai cikin minti biyar da sun bada maka yanzu minti biyar ka bada minti biyar ko ka ta gidan malamin ko ka zo masallaci bayan kun sallah masallaci ka tambayi malam Allah ka ta malam ina da tambaya da takaddaka da ka. malam a fada min menene rukunin azumi menene sunan azumi minti biyar minti goma don uwa idan baka iya yin wannan ba me za ka yi kai shekara ashirin baka sani ba shekara talatin baka sani ba kuma ka zo ka ce kana da imani imanin wani irin imani tsakani da Allah wani irin imani da wannan Allah zai baka ladan da kake so da wannan mu doki addinin a bakin komai ba ka ka wuni a kaso kullum awa biyar shida ofis kullum awa shida bakwai amma ka ba da minti biyar a sati ko minti goma a fada maka abinda kake ba wai ka karanta ba na san da yawa aka ce ka an yi ban yi karatu ba duk da cewa wannan ba uzuri ba ne eh mun yadda ba ka iya tambaya ba ka iya tambaya inda ciwon kai za ka yi zazzabi za ka yi a guje za ka je asibiti a guje ka je ka jira layi awa hudu awa biyar kana jira kuma ka ce likita ya tashi gobe ka sake zuwa za ka sake zuwa amma addini aka je kai tambaya ka ce ba lokaci ba lokaci eh ka zauna kai rayuwarka lokacin da za ka mutu annan na dai ka da farin kyalle a je tona rabi a sa ka a binne ka a tura ma ƙasa ana cewa a tura ƙasan a tura tilin ƙasa yana kanka masoyanka da ‘yan’uwanka uwanka duk su bi su barka mala'iku wanda ba sa saba wa umarnin Allah umarnin da aka ba su za su zartar idan suka zo suna tambayar ka ka ce da Allah ku yi haƙuri babu wanda ba samu lokaci a duniya ba shika ba su amsa ka ce ba samu lokaci a duniya ba za ka saka muku za ka saka muku za ka saka muku ya kamata mai tunani shiga taitayinmu muna gani suna mutane suna mutuwa kullum sai mu je makabarta muna binne mutane kuma ba damar dawowa duniyan nan kakai shekara talatin kana neman ka samu har yanzu wahalar kai shekara talatin kana neman ka samu ba to ka nemi lahirar kamar ta shekara arba'in kana wahalan duniya ba ka samu ba kai kai kullum da zabe azhar duniya duniya ba sa ka samu ba to kana mi lahiran mana ya zama kar mu zama ta khasirar duniya wal akhirah mu ba duniya ba mu ba lahiran ba to Allah ya kiyaye ku yi amfani da hankalin da Allah ya ba mu saboda ƴan uwa musulmi kaɗan kenan da cikin abubuwan da ya kamata mu yi su idan Allah ya so da alkhairi sai ka aiki da su idan kuma Allah bai so ka da alkhairi ba sai dai a ce la haula wala quwwata illa billah Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu Allah subhanahu wataala ya ganar da mu addinin mu Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon neman ilimin addinin mu Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani Allah ya sada mu da watan Ramadan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon azumta ya ba mu ikon bautawa Allah bisa ga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma wanda kunci na rayuwa mu dage da addu'a Allah subhanahu wataala bi mana maganin sa kada mu fuddi tsammani kada mu debe kauna daga rahmar Allah irin wani abubuwa an yi su a baya magabata sun shiga cikin kuncin rayuwa mu sun shiga duk wanda ya karanta tarihi ya sani Allah yana jujjuya al'amura zai kawo dadi zai kawo ba dadi zai kawo rayuwa mai sauki zai kawo kunci abin da ya kamata mu tuna shekarun baya ba mu shiga cikin wannan yanayi ba yau kuma Allah ya kawo saboda wani dalili kuma zai wuce kamar yadda yake ana so idan an shiga samu farin ciki kana jin daɗi kana dariya da kuma idan Allah ya kawo kunci kai haƙuri kai hakuri mu kai kuka mu zuwa ga Allah subhanahu wataala mu samu tsika da rahmar Allah mu yadda cewa mu imani cewa Allah zai kawo mana sauki da wannan zuciya idan muka roki Allah Allah subhanahu wataala zai yaye mana da ya Allah muna roƙonka ka yaye mana damuwa da muke ciki wanda kun shi rayuwa da muke ciki ya Allah ka gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu karba kar ba na kyawun ayyukanmu ka gafarta wa iyayenmu shugabannin mu Allah sanya ka sanya imani da tausayi da adalci a zakatan su su iya sauke nauyin da Allah ta'ala ka dora musu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلمنا إلى رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بلغنا رمضان وعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين